sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji matakan da hukumomi a jihar Kaduna suka ɗauka bayan wata hatsaniya da aka samu a yankin gwado-gwado da ya kai ga kafa dokar hana zirga-zirga. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. A jiya ne a Najeriya iyayen wasu daga cikin 'yan matan Chibok da suka samu 'yancin kansu suka yi ta tsalle suna murna bayan da aka maido musu da 'ya'yansu wanda 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu. A shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan da 'yan mata 300 na makarantar chibok da ke um, jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wurin da ya sha fama da rikicin boko haram wanda suka yi kokarin kafa daular musulunci inda kuma aka kashe dubban mutane wasu sama da miliyan biyu kuma suka rasa matsugunansu a makon da ya gabata ne 'yan tawayen suka sako 21 cikin 'yan matan dalilin shiga tsakanin kungiyar bada agaji ta red cross da kuma gwamnatin switzerland an sako 'yan matan ne a ranar alhamis kuma aka kai su a birnin abuja ta sama sai dai ya ɗauki wasu 'yan kwanaki kafin iyayensu su samu isowa abujar daga yankunansu na karkara ko da yake 'yan matan da dama da aka sace su sun samu sa'ar cewa bayan da aka sace sun har yanzu kuma dai akwai sauran 'yan mata 197 a hannun 'yan tawayin gwamnatin ta najeriya da ta ce tana nan tana ci gaba da tattaunawa don ceto sauran matan Prime Ministan Iraki Haida al-Abadi ya ba da sanarwar cewa an so makaddamar da gagarumin fara kai hare-haren soji a kan mayakan IS don fitar da su daga birnin Mosul wanda ya jima a hannunsu. Wannan sanarwar da aka bada ta gidan talabijin da safiyar yau Litinin na nuna alamar cewa ana dab da so kai gagarumin farmaki wanda ba a taba ganin irinsa ba tun lokacin da sojan Amurka suka fice daga Iraki. Sau'i kaɗan kafin wannan sanarwar. jiragen yakin iraki sun yi ta sako dubban takardun gangami a kan birnin na masul ana kashedi ga mazauna wurin akan wannan babban farmaki da za a kai don ceto birnin sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce zuwa yanzu amurka da ƙawayenta suna da daban ɗaukar mataki da zaɓin ransu a siriya sai dai ya ƙara da cewa amurka da turai ba su da ra'ayin amfani da ƙarfin soja duk da cewa rasha ta ƙi kakkautawa a hare ta a siriya kerry ya gana da sakataren harkokin wajen birtaniya boris johnson a jiya lahadi a birnin london kwana ɗaya bayan ganawarsa da ya yi da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da wasu manyan jami'an diplomasiya a birnin switzerland kerry ya ce ko da yake ya ce kada kowa ya kuskura ya kunna wutar yakin basasa ko kuma ya haddasa rigima tsakanin manyan ƙasashe biyu masu ƙarfin soja bisa ga dukkan alamu kerry ya bayyana damuwansa ne a kan abubuwan da suke faruwa a siriya kama daga matsalolin 'yan gudun hijira kisar gilla da ake yi wa fararen hula a birnin aleppo hare-haren rasha na goyon bayan gwamnatin shugaba bashar al-assad rushewar yarjejeniya da kuma wato kasawar amurka wajen kawo ƙarshen zub da jini da ake yi To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A wata sanarwa da ya ɗora kan shafinsa na Twitter a jiya Lahadi ana sauran kimanin makonni uku Amurkawa su yi zaɓe. Dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya shaida wa magoya bayansa cewa an riga an yi masa magudi a zaɓen Yanzu an sa ido a gani ko idan Trump ya sha kaye a hannun 'yar takarar Democrat Hillary Clinton a zaɓen na ranar 8 ga watan Nuwamba. zai amince da shan kaye ne ko kuma dai zai ci gaba da korafin an yi masa magudi idan kuwa trump ya ƙi yin jawabi bayyana amincewarsa ga rashin nasara zai gurgunta tsohuwar aƙidar siyasa amurka ta shekara da shekaru da aka saba da ita ko a shekara ta dubu biyu lokacin da aka yi zaben da ba taɓa samun mai tarin rigingimu kamar shi ba dan takarar jam'iyyar democrat al gore ya amince da nasarar da dan takarar jam'iyyar republican george w bush ya samu bayan da kotun koli ta dakatar da kirga kuri'u a jihar florida ta kuma tabbatar da nasarar mr bush a halin yanzu shugaban rasha vladimir putin ya musanta sabon zargin amurka na cewa ita rasha din tana kai wa amurka hari a yanar gizo kuma tana ba da barazanan daukar shan fansa da amurka take yi idan rasha ta yi matashi shige a harkokin zaɓe na amurka da ke tafe a jawabin talbijin da putin ya yi a wani taron manema labarai a jiya a indiya ya ce zancen tuhumar kutsen sakonnin imel wani kokari ne da hukumomin amurka suke yi don janye hankalin amurkawa daga abin da ya kira tarin matsaloli da amurka ke fama da su kalaman na putin sun zo ne kasa da kwanaki biyu bayan da mataimakin shugaban amurka joe biden ya aiki da sako na kashedi ga shugaba putin inda yake gaya wa talabijin na nbc a ranar juma'a cewa ramuwar gayya da amurka za ta yi a kan harin yanar gizo da rasha take yi wa amurka zai zo lokacin zaɓin ransu ne kuma daidai lokacin da zai yi babban tasiri labaran duniya kenan kuka saurara To da labarin mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Kaduna, Najeriya inda aka kafa dokar hana zirga-zirga biyo bayan hatsaniyar da aka samu a gwado-gwado cikin yankin jama'a a jihar a cikin jawabinsa mataimakin gwamnan jihar bala ya yi kira ga al'ummar jihar su kawu daga yada jita-jita da ya ce suna ƙara ruruta wutar rikici wakilin mu isa lawal ikara na da ci gaban rahoton gwamnatin jihar kaduna ta damu kwarai da tashe-tashen hankula da ya faru a masarautar gwado-gwado a karamar hukumar jama'a wanda ta kawo sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin jama'a gwamnati tana so ta tabbatar wa al'umma jihar mu. cewa tana duk abin da ya kamata a yi don tabbatar da zaman lafiyarmu gwamnatin tana jajata wa iyalan wanda suka rasa rayukan da dukiyoyinsu daga karshe gwamnati tana jawo hankalin jama'a da su guji yada jita-jita wanda ya kawo firgici da guje-guje a wadansu garuwa a karamar hukuma ta jama'a. Tuni dai karamar hukumar jama'an ta sanya dokar hana yawo ta sa'o'i 24 kamar inda kantomar riko na karamar hukumar dabta bege katuka ya tabbatar. Yau da muna zaune shi wannan tax ya taso daga can yankin gudu-gudu kanta bayan da abin da ya faru sai tashi hankali ya faru daga nan kafin can magaza hankalin mutane ya tashi kuma sai da yanayin kafancin yake wurin mazaunin mutane ne da dama kabilu da dama kamar karamar Najeriya take domin ko wanda yare za ka same shi ko wanda kabila za ka same shi ko wanda addini za ka same shi ana sai muka zata idan muka bar mu doki mataki da wuri ba zai kawo abin da zai haifa mana abin da ba za mu yi rike da wuri ba shi yasa muka sa wannan doka na rashin yawo wanda yau muka sa 24 hours gobe za mu sau relaxin nashi mu dawo daga 6 a.m. zuwa 6 p.m. wanda suka rasa harkar su wanda zai bisa ga figon da aka bada wanda ba zai confirmin ba an ce suna nan kusa goma sha tara kuma mun communicate officially wanda ta gwamnati ta sake tura ta reinforcing sojoji da police da suke hanyar zuwa domin su taimaka a ganin zaman lafiya. Rahotanni daga yankin gwado-gwadon kudancin jihar Kaduna dai sun ce an ga mutane na guje-guje biyo bayan wannan tashin hankali. hankali yayin da aka ce abin kuma ya ritsa da wasu waɗanda suka zo wucewa kamar da yadda shugaban kungiyar miyar Allah na jihar Plateau Muhammad Nura Abdullahi ya shaida min. mu sun fito tafiya daga Niger za su dawo karamar hukumar dangi a jihar Plateau aka tare su a nan junction din eh, Kagoma hankalin kowa a tashe yake ina baiwa al'ummar mu ta fulani hakuri domin a samu zaman lafiya mu yi kokari yadda gwamnati za ta dau mataki nan gaba ba za a kare irin wannan ba to kowane mataki rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ɗauka game da wannan rikici asp ali usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar kaduna ai kafin ma ita sanya wannan doka ta hana yawo mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kaduna cp sanusi lemu ya tura unit guda na mopol a wurin kuma ya karo conventional policemen da undercover agent wanda za su kula da abubuwan da ke faruwa wurin kuma tabbatar da cewa al'umma sun zauna lafiya cikin kwanciyar hankali da zaman lumana ba tare da an je kai eh, harin daukan fansa da sauransu ba fulanin plateau sun yi korafi da wani abu makamancin harin fansa din sun ce sun zo wucewa ne an tare motar fulani eh wannan haka yake shine abin da ya kawo dan da hatsaniyar da ta nemi ta faru wanda aka sanya wannan dokar hana yawo a dalilinta. An tabbatar da an tare motar tasu. Eh tabbas ne an tara motar su wurin kokarin eh, barin eh, garin kafancan da suke inda wasu mutane suka halaka musu mutum uku. To wannan ne ya kawo matsalar da har su wanda ke cikin gari hankalin ya tashi. A halin yanzu dai muna nan muna kula da abin da ke faruwa zuwa gobe mu ga yadda za a kare. ya zuwa yanzu dai rahotanni daga yankin gwadogwadon karamar hukumar jama'an a yankin kudancin jihar kaduna na tabbatar da an dan samu kwanciyar hankali biyu bayan saka dokar da kowa ya koma gida isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lafiya shine cigaban najeriya haka yake to sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. Zama an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini aka yake yanzu kuma ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakin namu Farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido. A kan tabarbarewar tattalin arziki. Yanzu ga wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Lai baban gida Lamido. <coughs> Wai batun nan na ilimi eh, me za ka ce akan rawar da ya taka ma'ana eh, tsarin manhajar ilimin ƙasar nan ya taka rawa ne wajen abubuwan da muke faɗa na batun tattalin arziki musamman aka da cewa an cusa wa mutane aƙidar cewa in je makarantar boko ko in je in polytechnic ko jami'a ko ta college of education da zo ne aikin office ko kuma abin ya shafi abubuwan da kuke yi misali a masana'antun ku uh, to tun da da shekara aru aru ai tun daga primary school ake koyi wani abu shi handwork da tabo da irin dandan kuwa muke yi muna yin kere-kere muke irin wannan har ake ganin irin hannunka abin da zai sarrafa har malami ya sa ka a doro na bisa kan cewa ga irin abin da kake sha'awa har yi wannan akwai vocational training centers da aka yi tun da can daga 1981 duk aka yi su kowace local government an yi mata vocational training center domin me domin mutane su zama enterprising wato su zama masu rike kansu kasi la'akari da gwamnati aka zo lokaci ɗaya karara a 1985 lokacin baban gida aka gurguza su ba wai tsanar sanayi ba amma taɓarɓarewar arzikin da irin abin da ake gani zai yiwu shi aka lalata aka samu ɓangaranci abin da za ka koya a kudu daban da muna da littafi in kana littafi ɗaya oxford university class 1 shi ake karantawa a lagos shi ake karantawa a kano mutane da yawa suka zo suka yi nasu littattafan suka rika lalata irin tsarin da ake da shi suke kawo nasu don su yi kuɗi su kuma su ne masu faɗa a yi yau dinnan a bare-bare dinnan ba wai wannan ba shekara ɗaya da ta wuce ƙasashen yammacin ƙasar nan muka je za a yi wayek duk secondary school ɗin guri guda suka haɗu ana gaya mu satar ansa da lasifika kwashin wan kaza sai ya ga sun tashi da takarda sun ci sun mata wanwar sun cinye duka sai a ce sun fi mu kokari ga baki ɗaya kuma wallahi in kai magana sai su kashe ka a lasifika ake faɗa duk an sa makarantun wanda za su yi wannan jarabawa ka gani kuma sannan saboda ɓangaranci da rigingimu shine kan kanciya duk malaman da suke koya karatu a arewacin ƙasar nan inda nysc ne ba a yarda su yarda su koya daidai akwai wasu da suke ganin cewa kamar bambanci da bambanci da aka kawo tsakanin mutanen da suka je polytechnic misali da waɗanda suka je jami'a wato shi ma yakan taka rawa wajen dakushewar ilimin sana'a ɗin da wato ake kore da mutane a baya na policy ɗin da aka je a kawo ni ban taɓa yin digiri ba tun da matsalolin nan na rashin aikin masana'antu na taɓarɓarewar tattalin arziki na wato abubuwa na talauci da fatara da sauransu sun wato suna barazana ainin ga zamantakewar 'yan najeriya yanzu ka ga magana ma da alhaji baban gida lami da ke faɗa cewa sha'ani na ɓangaranci ɗinnan da sauran suna taka rawa kuma wannan ɗin yana da nasaba da ƙila matsalar batun tattalin arzikin nan na talauci tun daga shi ne wa zamantakewar barazana ana cewa kaza da kaza menene ya kama kuna da ilimin zamantakewar bil'adama menene mafita to mafita a gwamnatance mafita a kasuwanci mafita a dan adam a ɗaiɗaiku mafita a gwamnatance ni I stand to be corrected ga su Dr. Aminu fage su ne manyan malamanmu ga su Alhaji Babangida Lamido wanda su a cikin sana'a suke da kasuwancin amma ni a hange na ƙudirin nan da gwamnatin tarayya take kokarin tabbatar da shi domin ba sabon kuduri ba ne malam aminu fage zai tabbatar da wannan kuduri ne da yake mafita dama kuduri ne shekara 30-40 gwamnati take so ta yi shi ta kasa wannan gwamnatin da ta zo ta karkade ta ce a yi shi ƙudiri ne da yake mafita ga 'yan kasuwa mafita ga ƙorafin da alhaji babangida lami da ya gama yi ko kuma yake ta yi tun da aka fara wannan tattaunawar ta cewar kamfanin nukan waje sun karya kamfanin nukan cikin gida ta hanyoyi da dama haka zalika ƙudiri ne a kasuwanci domin ya takawa shigo da kayan ƙasar waje zuwa nan gida akwai kayan da gwamnati ta riga ta sa su contraband ta haramta shigo da su kuma tana ƙara matsi lamba gurin shigo da su sannan mafita ce ga ɗaiɗaikun mutane a gwamnatance gwamnati ta kawo ƙuduri na cewar tana haramta tana ƙoƙarin dakusar da importation shigo da kayan masarufi daga ƙasar waje allakalla ɗan najeriya ya ci da kansa ko da ba komai ya samo wa kansa da shinkafa da alkama da fulawa da sauransu kuɗin da ake kashewa wajen dala biliyan ashirin irin kudin nan da ake cewa malala gashin tinkiya to maimakon a dauka a je a kai wa wasu mutane a wasu kasashe mu mu rarraba tsakanin irin su Alhaji Babangida Lamido su su samu in suka samu za su je su dauko su Dr. Aminu Fage su zama musu consultant shi ma ya samu shi ma in ya samu zai zo ya dauke ni in zo in zama yaron sa mai rike masa jaka kaga a haka wannan arzikin a gwamnatance gwamnati ta taka masa birki an samu manufa a kasuwance 'yan kasuwan mu su fara haƙura saboda wancan kudirin na gwamnati da shigo da kaya kuma su fara tunanin su yanzu ya za a yi su samar da kayan da akalla za su ci a nan gida Najeriya ko da ba a fara fita da shi ba a samar da shinkafar da za a ci alkamar da za a ci man shafawa sabulin da za a amfani da shi a nan a yi shi wannan kuɗin su zagaya tsakanin waɗannan yara da Dr. Aminu Fage ce ana koya musu entrepreneurship ma'ana su samu sana'ar da za su yi sabulu su yi man shafa su yi omo su yi takalmi da tufar da zaka sa da hular da zaka sa wannan kuɗin su yaran dala biliyan fan taɓa saman nan ya zama da nasu ne da za su rinka zai zagaya a hannun yan wato al'ummar najeriya haka zalika kuma a ɗaiɗaiku ya samar da aikin yi domin idan yanzu kai malam muhammad kana yin sabulu babu wanda zai sai sabulun ka alhalin ga sabulu daga ƙasar waje daga ingila da france da italy amma yanzu tun da ba babu shi ba a da wani zaɓi illa tilas a zo a sai sabulunka kaga wannan abin ya karfafe ka da kai da yaranka da kuke yi da irin su ba alhaji baban gida lamido da suke harkar masana'antu yanzu shine wannan ba karamin mafita ba ce da ta buɗe musu kofar da yanzu za su yi arzikin da watakila mu ma dukkanin mu za mu zo mu koma mu fara yin sabulu da omo um, dr aminu fage akwai masu caccakar wato wannan manufa ta gwamnati na dakatar da shigo da ababen amfani daga ƙetare kuma hujjar ita ce najeriyar ba ta da waɗannan abubuwan da ake bukata yanzu yanzu muke maganar lantarki wane ne wane da sauransu abinda kuke kira enabling environment wai eh, wannan a nazari na tattalin arziki da kuma yanayin da najeriya ta shiga ciki tattalin arzikin ta shiga ciki wannan matakin shi ne dace ko kuma a'a akwai wani wanda ya fi shi misali don a cimma wannan manufar ai kamar da dr adi musa riga ya faɗa shine wato wannan manufa wato da wannan gwamnati mai ci a yanzu ta ɗauko ita ce hanya mai ɓullewa saboda garin ƙasar nan ta tsanci kanta a cikin wani hali wanda in ba mutum mai nazari ba ne ba zai san cewa kasar ta kai wani lalacewar da za a ce yau kama kasa najeriya wadda take ta daya a kasashen kasar da tafi kowace tattalin arziki a afirka tana ita ce kasa ta daya wadda tafi kowa tattalin abin nan eh, eh, man fetur a afirka ita kasa ta shida a duniya amma a ce don lalacewa a ce tsinkin kwakwula haƙuri sai ka je ka siyo daga china Wani dukkan bishin da muke da su a safele a nan cikin najeriya wannan abin kuma za mu je mu siyo wannan tsirkin kwakula sai mun canza dala mun je mun siyo shi wanda ba abin da ba za mu yi a ƙasar nan ba so haka wannan wato kuduri ko in ce policy da wannan gwamnati ta zo da shi wato shi ana ce masa inward looking policy shine hanya mafita mu zo mu zauna duk wani abu da muke shigowa da shi da kasar waje mu yi sarrafa shi a ƙasar nan tun muna koyo har mu zo mu kware ya kasance kasashen duniya su amma maganar da ake dakta an ce a zo a yi abu kuma babu abin yin misali bana an ce a tafi ai noma da a baya manomi yana sayan taki naira dubu goma a dubu uku da ɗari biyar zuwa dubu biyar shi manomin bana ya sayi taki dubu goma zuwa goma sha ɗaya sha biyu to yaya zai yi noman da zai ciyar da kansa ko baya da dubu goma to in muka duba wato wannan hali da ake ciki na kasar nan wato abubuwa ne uku suka taru suka wa kasar tarnaki wanda na farko shi shugaban da ya zo tare da kasar a cikin wato halin take ciki wato kamar ya zauna kan kashi ne babban matsalar shi ne kudin da najeriya take samu na shiga wato ya ragu da kashi saba'in sauraka ita ko gwamnati yadda take aiwatar da ayyukanta na kasa ya ta'allaka ne ga kuɗin da take da kudin da take samu na shiga ah, na biyu ya kasance wato mutane sun zama ci ne a lokacin shekara goma sha shida da tsohon gwamnati ta yi wato kawai tana ba mutane kuɗi ne ba tare da sun yi aiki ba kana zaune kawai sai a ɗauko kuɗi a baka sun haka mutane sun zama ci ma zaune ban san yadda za su tashi ba su nemi na kansu su dogara da kansu da sauransu da haka na uku duk ɗan najeriya da cewa wannan gwamnati ta zo da ne canji ne kuma kowa ya riga san abin da ake nufi da canji duk lokacin da za ka canza abu dole sai ka yi hakuri kuma ka sha wuya so haka muna da kyakkyawar wato wato yaƙini idan 'yan najeriya za su yi hakuri. to jama'a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu kawo karshen wannan firar yanzu a madadin bakin namu farfesa aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin da ke kano mahmud ibrahim kwari da Chobahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa da alheri. Kuɗi Ka tuna yanda ka sami ka. To madalla da Malam Salihu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 3 da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum. Sunana Muhammad Zulanga. Mukwalla Eja, Jigawa, Najeriya. A gaskiya bayanin da matar shugaban ƙasa ta yi wato hajji aisha buhari wannan abin da ta faɗa gaskiya ne kuma ya nuna cewa duk najeriya ba mutum da ke kaunar buhari kamar sa wanda kuma dama haka yake tun kamar yadda take cewa wato gwamnatin nan ba ta yi da mutanen da suka yi wahala da ita wannan gaskiya ne domin kuwa akwai kamar irin su faruku adamu daga jihar jigawa wanda ba ma jin labarinsa a halin yanzu akwai yanzu bubu galadima inda su aka yi tafa itali amma yanzu babu su babu labaran su don haka wannan gudu ta kada mutanen da suke waɗanda ba 'yan siyasa ba ne wannan gaskiya ne wanda ta faɗa kuma in ana son a gyara ya kamata a yi Assalamu alaikum Yusuf Baban Gaje mai da Ringin daga jihar Jigar Najeriya. to zan yi tsokaci game da gaskiyar da aisha buhari ta fito ta faɗa waɗansu suke yabanta waɗansu kuma suke kushe mata to abinda da nake so in gaya mutanen najeriya buhari fa mutum ne kamar kowa kuma ɗan adam ne zai iya yin kuskure don haka duk lokacin da shugaba ya kuskure aka fito aka faɗa masa to yana da kyau ya gyara buhari ba wahayi ake saukan masa balantana a ce ba zai kuskure ba don haka ina fatan abubuwan da ta faɗa zai gyara kuma duk magoya bayansa yana da kyau a ce in sun ga bai yi daidai ba su gaya masa domin ya gyara rashin faɗar gaskiya shi ya kawo halin da muke ciki na halin kuntun rayuwa da muke fama da ita a najeriya muna fatan mutanen da suke gindin buhari ba aisha buhari ita kadai ba su fito su faɗa ma gaskiya domin ya gyara domin talaka najeriya su ji daɗin ainihin wannan gaskiya da ake gaya mar mai magana yusuf baban gaje mai trader ringin daga jihar jiga najeriya assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa a sanar lokar gaman najeriya ina so in yi karin kira a gwamnatin jihar kaduna ko saroma akan bayanin da na taɓa yi a gidajen rediyo na jihar katsina da nan boa har yanzu muna ƙara kira gwamnatin jihar katsina a duban mu da idan rahama sai da demokuraɗiyya muke a yanzu yawan kada al'ummar da ake daga makarantar boko ta farkon gari da ta tafi ƙarshen gari sirrin dole ana banki al'umma da yawa a jiya an samu haɗari a yaushe ba a wata ba a sati uku a kan albasa ba a haɗarin mota ba saboda haka muke kira gwamnatin jihar katsina ko kasaroma da duk wanda abin ya shafa don Allah don annaba a taimaka a mana gyaran wannan bambam na bisa hanya saboda an samu masu motoci su bi a hankali domin gudun da ake yawo ta wuri sai ake kaɗe mana da mutane da 'yan makaranta da mutanen gari muna kira gwamnatin jihar katsina ta ku kanmu da Allah. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a jiya ne a najeriya iyaye wasu daga cikin 'yan matan chibok da suka samu 'yancin kan suke ta tsalle suna murna bayan da aka maido musu da 'ya'yansu bayan da 'yan ta'adda suka sace su kuma suka yi garkuwa da su sama da shekaru biyu a shekarar 2014 ne aka yi awon gaba da kusan 'yan mata 300 na makarantar chibok da ke jihar borno a arewa maso gabashin najeriya wurin da ya sha fama da rikicin boko haram wanda suka yi kokarin kafa daular musulunci inda aka kama inda aka kashe mutane masu yawan gaske sannan wasu da suka kai miliyan biyu suka ritsa masu su Minister iraki haidar al-abadi ya ba da sanarwar cewa an soma kaddamar da gagarumin fara kai hare-hare na soja akan mayakan isis don fitar da su daga birnin mosul wanda ya jima a hannunsu to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikin mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam ne su buharande kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu ne da kwana wayoyinku na salula ku kuma bayyana ra'ayoyinku a facebook da kuma twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri